A jiya ne dai kungiyar ma'aikatan shari'a ta Najeriya ta umarci 'ya'yanta a ƙasa baki ɗaya su shiga yajin aikin biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta umarnin kotu da gwamnatin tarayya ta yi game da batun haƙoƙin 'ya'yanta. Yanzu haka dai kotuna sun kasance a garkame a nan Kano biyo bayan wannan umarni. Muktar Rabi Lawan shine shugaban rashin jihar Kano na kungiyar ma'aikatan shari'ar. Mun zo ne mu domin duk wanda ya ga iganmu ya san cewar babu aiki. mun tokare nan domin nan ita ce cibiyar sannan kuma na tabbatar maka duk wata karamar kotu da take a kano ba wacce take aiki in ka ga mun janye daga wannan yajin aiki tabbas ina gaya maka sai in zama aka yi a gwamnatin tarayya kamar yadda suka ɗauki alkawari aka zo rabon arzikin ƙasa aka cire wa ɓangaren shari'a nasu aka basu suka tabbatar ya shigo hannunsu to ina tabbatar ma sannan ne ake da dama za a janye wannan yajin aiki ka duba ga akwai inda haya ma fa ake a kotuna a nan kano muna da kotun gwammaja haya ake muna da kotu a ɗorayi haya ake kuma gidaje ne na jama'a aka karba ake haya a cikinsu ya kamata a ce kotu wacce za ta zauna ta yi maslaha tsakanin jama'a a gidan wani take haya sai dai rashin kungiyar lauyi na jihar ogun na ganin cewa yajin aikin ba shine ya dace da kungiyar ma'aikatan shari'ar ba maimakon haka kamata ya yi su koma kotu domin tilasta gwamnati aiwatar da wancan hukunci na kotu amma wannan ra'ayi ya saba da na rashin jihar kano na kungiyar lauyoyin dr mamman laun shi shine shugabanta a nan kano abin da suka fahimta kenan eh, in ka duba al'amarin wato idan kana da haƙƙi wani lokacin zai nuna maka cewa kana da hanyoyi da ɗan dama da za ka bi domin ka samu wannan haƙƙin naka wannan hanya ce guda wanda dama an santa to kuma ba za ka iya cewa ba su da damar yajin aiki domin shi ma kansa yajin aikin wata hanya ce da mutane suke bi musamman ƙungiyoyi in dai aka yi hukunci aka ki aiwatar da shi to lallai an rena kotun aka koma kuma kotu za ta dau mataki amma watakila su ƙungiyar sun hango cewa wannan wataƙila ba zai magani ba ne saboda waɗanda aka yi karar na manya-manyan mutane ne kuma ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba zai iya kasancewa wannan ba zai yi musu magani ba yasa suka koma yajin aiki. ko akwai wani yunkuri da masu ruwa da tsaki a bangaren ayyukan kotuna a kano ke yi game da wannan batu ganin yadda yajin aikin ya gurgunta ayyukan kotuna a kano da ƙasa baki ɗaya malam baba jibo shine jami'in labarin sashen shari'a a nan kano dukkanin wani abu da ka sani Eh, babban jojin jihar kano da babban magatakarda na kotunan jihar kano dukkaninsu waɗannan sun yi tuntuɓa kuma duk yadda za a idan a samu maslaha a sulhunta abun nan tunda mu ma ba so muke a tafi jin aikin ba to waɗannan manya namu sun riga sun yi har abin da ya kai magariyar tikewa yadda su kansu hannunsu ya zamanto a ɗaure babu wani abin da za su iya yi akan wannan al'amari sai dai kawai mi fatan allah ubangiji ya jawo hankulan su shugabanni su ba da su bi umarnin abin da kotu ta ce domin kuma mutane su samu sawaba a janye daga wannan yajin aiki da aka shiga. Malam Baba Jiba kenan jami'in labaru na sashen shari'a a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.